thomas mu da mu gane ga wato sha'aban a sha'aban dai bayan gama damban su kenan wato da shi wato autan mamman masheki wanda suka gama dambe a wannan lokaci amma kafin mu je ga me za a yi autan um, sha'aban akwai sako wanda aka ce in baka wato sarauniyar kudawa yusra wacce aka fi sani da murja osokoro ta ce a bawa sha'aban naira dubu biyar wato kakka saurara wa gurum hada kakka saurara wa jamus in ji wato murja osokoro sarauniyar gudawa kuma ta ce kai har sufota ka sa su kuka ka sa sufotan jamus kuka ka sa sufotan gurum hada kuka wato har mata kamar su sarauniyar kamar su sarauniyar jamawa da tawa ta gurmada to shaban me zaka ce da wannan sako da ita wato saroniyar kudawa wa sakwaro ta baka gaskiya ba abin da zan ce sai ne ce na gode Allah ya saka da alheri da irin wannan kokari da suke mana a koda yaushe wanda ba sa samun zuwa gani ma wani san suna samun dama su gani wani san a gida to gaskiya muna godiya muna godiya sosai da irin wannan gudunmawa da kuke ba mun gode Allah ya saka da alheri kuma za mu ci gaba da faranta muku rai a koda yaushe in Allah ya da zai da lafiyan Allah daidai a ci gaba da ƙara taya mu da addu'a don wasa shi yake da kai ba kai ne kake da shi ba to a ci gaba da taya mu da sha'aban yau gashi kun buga wasa wannan wasa da ke da autamamman wanda a wannan wasa kusan kun yi turmi na daya kun dawo turmi na biyu amma zuwa turmi na biyu nan da kuka dawo sai aka ga sha'aban ya yi baya autamamman yana bin sa da gudu me yake faruwa eh to wasa ne ba inda baya kasancewa na dan jirauni ne Hmm. ya yi naushi ya samu hannuna tun da ka duba hannuna ka gani hmm. duba a gano da ya kumbura yanzu a gaban ka aka gama min aka gama duba shi aka gama eh. an da ke ne rauni ba wanda eh, ba wanda baya kasancewa kan shi hmm. ka san mu muna namu ne Allah ya gama na shi Allah kaddara in ta zo ka karbe ta dubi gaskiya naushi yayi Eh. bai samu ko ina bai samu jijiyar hannuna to kuma naman sai tare hannuna kuma bari iya aiki ba ko daga shi bari ba mun ga ba don mun ga wannan raunin ba yanzu da ka nuna mana ta za mu wannan shiƙar da aka yi magana ta jiya ita ka ji tsoro ka ja da baya wannan shiƙar da ake faɗa ni ba wannan shiƙar da na ja da baya eh. koi in ka ji rauni ka san a rayuwa ita lafiya ita ce jarinka to da na ji rauni koi ko me shi kwarin dakatar hakura mm. in Allah ban lafiya sai a yi tunda dare da lafiya yana ina nan yana nan ai ba mutuwa kai ba za ta ƙara wani Allah ya tunda yanzu aka fara yanzu aka fara ka gani gaskiya ne to ka san shi an ce rauni mm. duk kankantan shi ka kula da lafiyarka lafiyarka ita ce jarinka duk inda baka da lafiya mm. to za a ije ka ne wani ne za a kawo abun to kaga kwarin tsaya marwaifa in na samu lafiya wata rana in dare da lafiya za a ƙara haɗuwa ka ce shiƙa tana jin waifa kenan a shiƙa tana jin waifa mana ta ji waifa yau <laughs> ta ji waifa yau wallahi ta ji waifa <laughs> to masu kallon mu ka ji mu da shaban kar ku manta dai ni ne naku bawo kano itun muna sai da maganin sanyi da maganin basir da shaddodi da kuma riguna na yan dambe da shi rigar shi kansa sha'aban da ta ramadan da duka wani dan dambe da yan kana sa rigar ko ka kira musu bawo kano youtube in allah da kowane gari kake za mu tura ma da wannan riga in allah da murja osokoro wato sarauniyar kudawa ga sakonki ya zo gurin sha'aban kuma ya ce in allah da zai faranta miki rai kamar yadda kika so ya faranta miki rai dan yau dai mashaki ina ji ya ɗauko kayan shika amma ba dan mun ga <laughs> rauni ba shaban ya ce ai ba wai tsoron shika yake ji ba saboda rauni ne to amma ba komai kuma tara gaba idan Allah ya kai mu Assalamu da saurari suna na Muhammadu Musuwa Kano kamar da kuka Ana mu ga babban bako da ya tattaki ya Babban bako da farko aka faɗa ma wasu saurari sunan ka. Eh, suna na ɗan dawan da ai, akwai to shi na gaskiya. to salisu a baki da duniya ta san kaɗan gurin waɗan to amma ka koma zamu to za ka iya faɗa da ya sa ka da ma sauran da sa koma jamu zamu eh, gaskiya an yi abin da ya sa na koma zamu zamu can tun ina gurin waɗan ba na sha'awar eh yadda ba inda nake ba wani gurina ba bane kawai dai ka san batan kayan aka yi kuma an gano hanya yin kuma da gano hanya aka dawo ba kuma dawo gida ba ba wani tsoro ba wani magana tsoro ba kuma tsoro ne yasa ka koma da yawon su wajen ka alke ka ina ba wani magana tsoro ai shi ma abokan dan musu ai ana yi ana yi ba wani magana tsoro to da kuma kuma sun san ina son jamu dawo mata kuma suka zalunci da dawo to da ka koma jamu su irin nasarori ne samu Eh, gaskiya na samu nasarori da dama saboda ni da tun da nake dambe wani shekara bakwai gaskiya tun da nake dambe domin Allah ban taɓa tura iyaye na ma'aifa ban taɓa tura musu naira dubu hamsin ba saba'in ban da ajamin da aka mun amma gaskiya tun na koma jami'a da na koma jami'a na tura wani kuma Allah da zai shi ƙara ba ƙara tura wa iyaye kayan wannan shi kan shi ya wannan sun yi farin ciki da wannan komawar da mu suka ji daɗin ta suka ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to da ka koma Jamus eh. wani suna ka koma da shi Eh ni gaskiya na koma da suna ɗan daban da gwamnati shi Eh. to a ƙarshe me za cewa wani fata za ka Jamus fata yi. kai eh, gaskiya Jamus ya iyayen mu. iyayen gidanmu da manyanmu da wanda suka suke zaune mu har yanzu gobe muna ba su fata alkhairi wanda suke neman Allah ya taimaka masu mu kuma da suke taimaka mana Allah ya ƙara buɗa masu mu kuma da suke taimaka mana Allah ya ƙara taimaka masu. to masu kallo sarari duka duka a ramu ba ƙarshen wannan jira da wannan bawan Allah ya zo an dama a wajen Messi eh. an dama dogon Messi ya yi tattaki ya zo har wannan yanki na wani albarka. al'ummar mutum to masha Allah ila yau muna ƙara faɗa muku akwai maganin sanyi da na ba su sannan akwai takalma akwai shaddoji ga baki ɗaya in Allah da mutum yana so ko a wani gari yake insha Allah in dai waya ne za a kama ya inda yake insha Allah to masha Allah Isa balala na zage ungugu sadaukin dambe. kada ka gudana mugun magangari na alhaji tanko ta haba karakar ina girman yaron saboda ɗan yaro ne ga bai da daɗin dambere da kai ba ɗan maƙi in an ka sai shayi shayin ka bai da daɗin kurɓa kai ba da yaron gaba da daɗin dambe